بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك ينقوى ما سقلوا دسورارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي عدوى أولا يمتي نرانا الحميس a yau watan ramadan yana da kwana goma sha hudu hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya zo daidai da bakwai ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin cikin karatunmu na wannan littafi ko kuma cikin karatunmu na tafsirin Allah maɗaukacin sarki a yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba inda muka tsaya cikin suratul furqan za mu tashi kan aya ta saba'in illa man taba wa amana a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا نعم أجيا منا تكين إن الله مدوككين سركي yake jero sifofi na bayansa muminai sifofin da Allah ya jero sifofi ne waɗanda bayansa muminai suka kubuta daga barin sifatuwa da waɗannan sifofi shine ya hada Allah da wani da wani wajen bauta abinda ake kira shirka da kashe rai wadda Allah madaukakin sarki ya haramta da kuma yin zina Allah ya ce na la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqqi wala yaznun sai Allah ya ce wa man yaf'al zalik duk wanda ya aikata waɗannan abubuwa yalqa asama zai gamu da sakamako ko kuma da wata azaba ta musamman a cikin wutar jahannam yudha'afu lahu al'azab za a ninninka masa azaba yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama wa yakhlud fihi muhana kuma zai dawwama a cikin yana wulakantacce mun yi bayanin cewa wanda yake kafiri ba musulmi ba shine wanda zai dawwama a cikin wuta wanda yake musulmi ne amma mai laifi yayi zina ko yayi kisan rai ba tare da ya bar addini ba to wannan ba zai dawwama a wuta ba sai dai ya zauna gwargwadon iya abin da Allah ya ɗiba masa illa manta ba Allah ce sai wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yayi aiki aiki nagartacce fa ulaika waɗannan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat ubangiji madaukakin sarki yana canza munanan ayyukan su zama kyawawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki ya tabbata mai yawan gafara mai jin kai anan jiya muka tsaya sai Allah ce wa man taba duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah wa amila salihan kuma yayi aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah mataba to hakika wannan yana mai komawa zuwa ga Allah komawa ubangiji Allah madaukakin sarki ya sake nana ta maganar tuba Ya ce wa manta ba duk wanda ya tuba wa amila salihan yayi aiki na kwarai yayi aiki nagartaccen aiki wa amila amalan saliha sai aka goge amal din aka bar sifa din sai aka ce wa amila salihan ai wa amila amalan saliha yayi aiki aiki nagartacce wanda bayani ya sha gabata cewa aiki salihi a gurin Allah Shi ne aikin da ya zama an yi shi dan Allah kuma an yi shi akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aikin da ya cika waɗannan sharuɗai mai shi ya zan ne? to shine aiki nagari to wanda ya tuba kuma yayi aiki nagari fa innahu haqiqa wannan ya tubu ila Allah mataba yana mai komawa zuwa ga Allah komawa yana mai tuba zuwa ga Allah tuba wasu malamai sun yi bayanin cewa wannan aya tana magana akan wanda zai zama yayi shirka ya yi kafirci sai kuma ya dawo ya tuba ya koma zuwa ga Allah to Allah maɗaukakin sarki zai gafarta masa zai karɓi wannan tuban nashi shine wa man taba wa amila salihan wanda yayi tuba kuma ya aiki nagari ma'ana yayi imani ya aiki nagari fa innahu yatubu ila Allah mataba to wannan zai yana tuba zuwa ga Allah an yi amfani da fi'ilin mudari ya tubu yana mai tuba ma'ana kamar tuban zai ci gaba yana mai komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki komawa kamar yadda Allah ya ce wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata mummunan aiki aw yuzlim nafsahu ko ya zalunci kansa wa thumma yastaghfirullah sannan yana magafara Allah yajrillaha ghafurur rahima zai samu Allah mai yawan gafara mai yawan jinkai a wani gurin Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa Allah huwa at-tawwabur rahim a wani gurin Allah ce kuli ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ubangiji yana gafarta zunubai gaba ɗaya. da haka duk wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah to hakika Allah maɗaukacin sarki zai karɓi wannan tuba nashi kuma zai samu lada kuma Allah zai yafe masa wannan kurakuran kuran abin da yake kan mai tuba shine kiyaye da ɗan tuba babban abu na farko na dama akan abin da ya aikata idan ya tuno abin da ya aikata ya jari hankalinsa ya tashi yana mai nadama shi yasa yana cikin kuskure mutum ya ce ya tuba amma in ya tuno wani abin da ya mara kyau kuma ya dinga ihu yana shiwa yana cewa kai da na yi tsiya to wannan babu nadama a tare da shi abin da ake so idan mutum ya tuno ya ji hankalinsa ya tashi ya yi kwalla ya ji tsoron Allah ya koma zuwa ga Allah wannan shine nadama da haka ma da wasu malamai suke cewa ita kanta nadama ita ce tuba menene tuba shi shine nadama mutum ya nadama akan abin da ya aikata an nadamu alama fat sannan ya niyyar ba zai koma wannan aiki ba ma'ana mutum ya tuba tuban da ake kira taubatan nasuha tuba mai zarcewa ma'ana lokacin da zai tuba yana mai jin a ransa ba shi ba wannan aiki har abada sannan ya bar saban in a cikin saban yake wa an yatruka al-ma'siya in kana mutalabbisan biha kamar yadda mai ahlari yake fada ya bar saban idan yana cikin saban ya daina idan saban ko laifin ya shafi haƙƙin wani to ya je ya nemi yafiyar wannan ko ya mayan masa da haƙƙinsa idan abu ne da zai nemi mafuwa a gurin shi ne mafuwa a gurin shi idan wani haƙƙi ne nashi ya ɗauka to ya mayan masa da wannan haƙƙi ɗin to aka cika waɗannan sharaɗan tuba sannan aka yi tuban a lokacin da Allah yake karɓar tuba Allah yana karɓar tuba matukar mutum bai zo gargara ba idan mutum ya zo mutuwa yana numfashin shi yana gargara ya zo dab da mutuwa gashi yana ganin mala'ika to lokacin ko ya tuba tuba baya amfani kamar irin wanda fir'auna yayi ko kuma yayin da rana ta bullo daga mafaɗarta ma'ana alamun tashin alkiyama suka bayyana to in mutum ya tuba anan tuba baya amfani amma in ba wannan lokutan ba Allah yana karɓar tuba da daddare yana karɓar tuba da rana yana karɓar tuba a kowane lokaci inna Allah yabsutu yadahu bil layli Allah yana shimfida hannayensa da daddare li yatuba musii'un nahar dan wanda ya laifi da rana ya tuba wa yabsut yadahu bin nahar da rana ma Allah yana shimfida hannayensa li yatuba musii'un musii'ul layl dan wanda ya laifi da daddare ya tuba to duk wanda ya cika wannan hakika Allah madaukakin sarki yana karbar tubarsa daga nan sai Allah ya ci gaba da sifata sai ya ce wallazina wallazina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lahwi na'am Allah ce wallazina da wadanda la yashhaduna az-zura ba sa halartar wajen ɓanna wa iza marru bil lagwi idan suka wuce ta wajen aikin wofi aikin mara amfani aikin zunubi aikin ɓarna marru kirama sai su wuce suna masu girma da mutunci a nan Allah maɗaukakin sarki yana faɗar wata sifa daga cikin sifofin bayansa waɗanda suke bayansa nagartattu shine la na zura la na ma'ana la yahduruna ba sa halartar azur lafazan azur wasu malamai sun ce ana nufin shirka da bauta gumaka sai zama kamar an maimaita abin da aka faɗa a baya wallazina da yad'una ma Allahi ilahan akhar to anan ma aka ce ba sa halartar gurin bauta wa gumaka amma fassara azur da bauta gumaka wasu ka ce azur ana nufin alkazib ƙarya don haka la yashhaduna zura suka ce abinda ake nufi ba sa ba da shaida ta ƙarya Aila ya shahadu na bizuri ba sa ba da shaida ta ƙarya suka fassara wannan shahadu din tana nan ala ba ba da ma'ana hadara ba wasu suka ce allago ake nufi da azur, wasu suka ce albatil wasu suka ce algina waƙe-waƙe irin waɗanda ake wanda suke ɗauke da munanan kalmomi da kalmomi na masu tada sha'awa da kawo batsa wasu suka ce guraren idin mushrikai inda suke yin murna ta mushrikai wasu suka ce wuraren da ake munanan ayyuka duk wannan zai iya daukar duk wannan lafazin azur zai iya daukar su to waɗannan bayi na Allah la na zura ba sa halarta irin waɗannan wurare duk wuraren da ake sabawa Allah wuraren da ake yin ƙarya wuraren da ake fasikanci wuraren da ake maganganun banza wuraren da ake yin waƙe-waƙe wanda shari'a ta haramta wanda suka kunshi batsa ko sifata a giya ko sifata mata ko suka zama waƙoƙi ne irin ma'ana na zinace-zinace da sifata wasu abuwa munana ba sa zuwa irin wannan gurin ko guraren da ake munanan maganganu duk ba sa zuwa shine la ya na zura ba sa zuwa wannan hakanan kuma ba sa ba da shaidar ta ƙarya din la ya shaɗu na zura ai ba sa ba da shaidar zura yin ƙarya da gangan kamar yadda ya zo a cikin hadisin da bukhari da muslim suka rawaito daga abi bakara ya ce manzo Allah na ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir manzo Allah ce bana gaya muku babban mafi girman zunubai ba manzo Allah ya faɗa su uku suna cewa faɗa mana ya rasulullah sai manzo Allah ya ce abu na farko ashirku billah hada Allah da wani wannan yana cikin akbaril kaba'ir mafi girman zunubai hada Allah da wani shirka sannan sai manzo Allah ce wa uququl walidain da saba wa iyaye shi ma na cikin akbarul kaba'ir mutum ya saba iyayen shi cikin abinda ba saba wa Allah bane su ce yayi yaki ko su ce ya bari yaki bari ya sanya su su yi takaici da damuwa da bakin ciki wannan babban zunubi ne wa kana muttaki'an manzo Allah yana kishin gide yake fadar wannan fajalasa sai ya zauna da ya zauna sai ya ce ala wa qawlu zur ku saurara da maganar zur maganar ƙarya ala wa shahadatu zur ku saurara da shaidar zur fa ma za la yukarriruha Maza Allah bai gushe ba yana cewa ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur hatta qulna laitahu sahabbai suka ce sai da muka ce ina ma maza Allah ya shiru sannan sakat sannan maza Allah ya shiru sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan malamai suka ce me yasa manzo Allah ya ambaci shirka yana kishin gide ya ambaci saba iyaye yana kishin gide amma da yazo kan shaida zurfi tashi wanda ko mun san ba abin da ya kai shirka inna shirka la zulmun azim amma gashi da Allah yazo ambatan ta ya ambu da manzo Allah ya ambace ta yana kishin gida ya ambata haka nan saba iyaye amma da yazo zo shi da zurfi meke wasu malamai suka ce nan jan hankali zuwa ga hadarin shi da zur saboda da yawa mutane suna daukan ta karamar aba har an waye gari a yau a rayuwar da muke ciki a yau akwai waɗanda suke zama a wasu wurare sanannu idan kana da wata shari'a a kotu ka zo ka gaya musu ka ba su kuɗi su yi da zuwa suna ci da wannan suna sha da wannan suna gana abu ne mai sauki to shi yasa suka ce sai manzo Allah ya miƙe saboda da yawa mutane suna rena ta yanzu wani da yadda zaka yi da shi ba zai yi shirka ba da yadda zaka yi da shi ba zai saba iyaye ba amma zai ishe da zuwa to ita ma ba karama ba ce shi sa manzan Allah yana kishin gida sai ta ce alawa qaulul zu ya dinga nanata ya dinga wa? har sai da sabai suka ce ina ma manzan Allah ya shiru sannan ya shiru sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ma yana cikin la na zur yadda ma'ana farko ita ta fi bayyana ma'ana ba sa zuwa inda ake yin shaidar zur ba sa zuwa kai inda ake yin banna duk wani gurin da ake saba Allah to waɗannan bayin Allah muminai ba sa zuwa gurin wa iza marru bil lagwi idan suka wuce ta gurin da ake yasashiyan magana gurin da ake abin da yake mara kyau marru kirama sai su wuce suna masu mutunci suna masu girmama kawunan su yadda ba za su shiga cikin wannan banna ba sannan kuma suna kawar da kawunan su ga barin wannan guri shine a wani gurin Allah ce wa iza sami'u lagwa a'radu anhu bayan Allah na kwarai idan suka ji yasasshiyar magana suka ji magana banza suka ji saban Allah a aradu anhu sai suka wadda kai wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin suke kuna da ayyukan kuma na da nahu ma'ana wannan in ba za su iya hanawa ba ba za su iya cewa a bari ba sai su kawar da kai su tashi su bar gurin su ce ba mu ba ku la nabtaghil jahilin ba ma neman waɗanda suke jahilai masu wauta haka nan a wani gurin Allah ya madaukakin sarki yace wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina da anhum Allah ya ce idan kaga waɗanda suke ke kutsawa cikin ayoyinmu suna wa ayoyin Allah izgili suna bata alkur'ani suna bata sunna suna bata abinda Allah ya faɗa Allah ya ce ka bijire musu kada ka zauna da su kada ka zauna da su sai ma'ana in shedan ya mantar da kai kana zaune to ka tashi ka ka bar gurin da zarar ka tana to da haka wannan sifa ce daga cikin sifofin bayan Allah anan zamu gani maganar ba sa zuwa gurin da ake yi da maganar idan sun zo inda ake suna wucewa cikin kame kai da mutunci da nisantar guri shi yake da su kuma ba sa yi domin wanda baya zuwa gurin da ake abu kuma in yaga ana yana bijira gurin min babu aula shi kuma ba zai yi ba to haka bayan Allah suna nisanta duk wani abin da yake na sabon Allah ne magana ce ko aiki da guraren da ake sabawa Allah da haka kuskure ne mutum ya je gurin da ake sabon Allah ko da shi baya yi ba tare kuma da zuwa da niyyar ya hana ba a'a ya je ko yana kallo ko kuma ya je yana gefe an yi magana ce ba da shi ake ba wannan kuskure ne domin abin da ake so in kaga ana sabawa Allah ka hana idan ba za ka iya ba ka bar gurin kuma ka ƙi abin a zuciyarka amma in kai shiru ta tsaya a gurin to yadda ne haka nan wannan ayoyi wannan ayat tana nuna mana yana cikin sifar mutanen kwarai ba sa zama da wanda suke mutanen banza dan ba sa halatta guraren da suke ayyukan su na banza sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وأميانا نعم ubangiji ce wallazina da waɗanda idza zukiru bi ayati rabbihim in an tinatar da su da ayoyin ubangijinsu lam yakhiru alaiha ba sa tafiya su tafi akan waɗannan ayoyi summa wa umyana suna masu kurame suna biye baye ba sa zama haka idan an tunatar da su ayoyin Allah sukan saurara sukan kuma ma'ana aikata sukan ji tsoron Allah shine abinda Allah ya faɗa ce allazina idza zukirallahu wajalat qulubuhum su mu'minin aka ambaci ayoyin Allah aka ambaci Allah zukatan sai su ji tsoro wa idza tuliyat alaihim ayatuhu ina karanta musu ayoyin Allah zadatuhum imanan sai ta ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijin suke dogara sabanin kafiri idan ya ji zancen Allah baya mai tasiri baya hana shi abin da yake kai yana ci gaba da abin da yake kai na jahilci da bata da banna bal ma har su dinga izgili ayyukum zadatu hazihi imana in an saukar da alqur'ani ce wai waye ya ƙara imani da wannan ayar da aka sauka ne Allah ya ce fa ammal ladina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun mu'minai sai ayoyin alqur'ani su ƙara musu imani sai fi ta murna suna bushara a tare da su wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim amma wanda zuciyarsa akwai tsatsa an saukar da ƙwar'ani sai dattin ya ƙaru, baƙin ciki ya ƙaru, da damuwa to ana Allah yana sifata bayan sa mu'minai idza zukiru bi ayati rabbihim in an tinatar da su ayoyin ubangijinsu. su ma'ana aka ce Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce kamar yadda muke tafsirin nan ana karanta musu ayoyin Alƙur'ani suna ji to Allah ce lam yakhru alaiha ba sa tafiya alkhurur shine ma'ana mutun ya tafi kamar mutum ya tafi sujjada ana kiran zuwa sujjada ce kharra sajidan ya tafi yana mai sujjada ko kharra raki'an ya tafi yana mai ruku'u to su ba sa tafiya su tafi su bar waɗannan ayoyin summan suna masu kurame wa umyana suna bebaye kurma mun san baya ji to ba sa yin kamar ba sa ji umyan kuma ba sa zama makafi su nuna cewa ba su ga wannan abin da ake faɗa ba ba sa tafiya a matsayin ba su ji ba ba su gani ba ba su fahimci komai ba alhassan al-basri ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa kan min rajulin yaqra'uha wa yakhiru 'alayha samma a'ma mutum nawa ne yake karanta wannan aya da makamantanta cikin alkur'ani kuma ya wuce ba tare da ya tuna komai ba to anan ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sifata waɗannan bayi nashi da cewa idan sun ji ayoyin alkur'ani ba sa irin wannan tafiya din akwai ta fassara da wasu malamai suka yi wannan aya lam yakhiru alaiha al-imam zamakhshari yana cewa abinda ake nufi anan ba wai ana kore cewa ba sa tafiya ba kamar yadda muka Abin da ake nufi idan aka tunatar da su ayoyin Allah akabbu alaiha sai su tafi suna kamar masu sujjada suna masu sunkuyawa dan su ji waɗannan ayoyin dan su fuskanci wanda yake karanta musu waɗannan ayoyin da haka yayin da suka tafi dinnan lam yakhru alaiha summan wa umyana ma'ana ana ana nufin suna masu tafiya ba wai suna tafiya bane ta kinji suna masu tafiya suna masu ji suna masu fahimta yace wannan abin da ayar take faɗa amma fassara farko ita ce abin da zahirin ayar yafi nunawa shi yasa al-allamati shanqiti yace wannan aya zamu ita tana nuna abubuwa guda biyu abu na farko da mandukinta ta abin da ta faɗa abu na biyu da abin da za a fahimta a karkashin ta idan muka kalli abin da ayar ta faɗa kuru-kuru da lafazan ayar to za mu ga tana nuna cewa yana cikin sifofin bayan Allah idan an tunatar da su ayoyin Ubangiji ba sa kawar da kai su kijin gaskiya lam yasru alaiha summan wa umyana ma'ana ba sa kawar da kai ga barin jin wannan ayoyin su kiji su kijin abin da ake faɗa a'a suna juwa su ji abin da ake faɗa su saurara kamar yadda Allah ya ce wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan sai ayoyin su kara musu imani hakanan idan sun ji karatun alkur'ani sai su ƙara tsoron Allah Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha kitaban mutashabiha masani yattaqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah haka mu'mini suke idan suka ji alkur'ani da haka wannan shine abinda ayar take faɗa shine mandukin ayar yace amma mun dobe abinda take gwadawa sai mu ce ayar tana gwada mana kafirai waɗanda ba su da wannan sifofi na bayan Allah muminai idan an tinatar da su ayoyin Allah su kafirai sai su tafi suna masu kurame bebaye ba sa jin abin da ke cikin ayoyin na gaskiya ba sa kallon abin da ayoyin suke nuna na gaskiya kamar yadda Allah ce wa iza tutula alaihi ayatuna shi wannan kafiri in aka karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka Allah ya sama'aha kamar bai ji wannan ayar ba ka anna fi uzunaihi waqra kai ka ce an sa dalma an rufe kunnan baya ji fa bashirhu bi azabin alim kai mai bishara da azaba mai raɗaɗi. wani gurin Allah ce wailul li kulli afakin asim tsananin azaba ya tabbata ga mai yawan ƙarya asim mai zunubi yasma'u ayatilla wanda yana jin ayoyin Allah tutula alaihi ana karanta mai sun mai yusirru mustakbiran ka Allah mai yasma'aha amma ya zarci yana mai girman kai kamar bai ji ba babashiru bi azabin alim wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa idan ma ya san wani abu daga ayoyin alqur'ani sai mai da shi abin izgili ulaika lahum azabun muhin to shi ce wannan shine mafhumin aya mafhumin aya abinda aya take gwada kafirai su ne suke da wannan sifa din ta in an karanta musu ayoyin Allah sukan bada baya su juya kamar ba su ji ba abinda ake karanta musu amma mu ne bayan Allah ba haka suke ba a takeice abinda wannan aya take gwada mana daga cikin sifofin bayan Allah muminai na kwarai shine idan an ce musu Allah ya ce in an karanta musu ayoyin Allah ba sa kawar da kawunansu ba sa rufe kunnuwansu ba sa rufe idanunsu su ƙi gaskiya a'a suna tsayawa kan gaskiya su bita wannan shine ɗabi'a ta bayan Allah muminai a duk inda suke kuma shine ne abinda Allah yake ban su da shi anan sai Allah ya ce me wallazina yaquluna rabbana hab min azuwa jina wa buriya jina. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما نعم وبنجي ce daga sifofin waɗannan ibadur rahman sune wallazina da waɗanda yaquluna suke cewa rabbana hab ya Allah ka bamu kai mana kyauta min azwajina daga matekunmu wa zurriyatina da mu qurrata a'yun ka ba mu abin da idan mu zai yi sanyi waj'alna lil muttaqina imama ka sanya mu jagorori ababan koyi ga masu tsoron Allah ma'ana suna roƙon Allah da ya fitar da zurriya daga tsatsan su wanda za su bauta wa Allah ma'ana Allah ka ba mu ƴaƴan da za su yi maka da'a su yi maka biyayya mu kuma idan mun ga wannan da'a da biyayya za mu ji daɗi ibnu abbas rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu yana ce abinda suke nufi ya Allah ka ba mu man amalu bi ta'a wanda zai aiki da biyayya gare ka fatakarra bihi a'yunuhum fi dunya wal akhirah sai idanun su sanyi domin mumini in yaga ana bin Allah dadi yake ji in yaga ana yin abinda Allah yake so dadi yake ji ka ga yanzu duk wanda yake musulmi kuma mai imani idan yazo yana ganin Ka'aba yaga ana dawafi ana ambatan Allah sai ji dadi a ran shi yasa lokacin da aka shiga wannan yanayi na wannan corona din da ake ciki aka hana shiga harami aka hana umara aka hana dawafin sa'aba kowa sai hankalin sai tashi dukkan musulmi sai hankalin sai tashi saboda me yana ganin ga wata da'a ga wata bauta da ake wa Allah wadda ba ta yankewa a tsawon awa 24 ba ranar da ba a bauta Allah a gurin a ce yau an wayi gari yau ga ka ba wanda yake kewayata to duk mumini sai ya ji ba daɗi to haka a nan mummini suke ce Allah ka ba mu ‘ya'yan da za su zama sanyin ido a gare mu mana ‘ya'yan da za su bi Allah idan suka bi Allah mu kuma sai mu ji daɗi shi ne abinda abdullahi ɗan abbas a nan yake faɗa a Ikirima, yana cewa ba suna nufin ‘ya'ya kyawawa ba da suka ce Allah ka ba mu ‘ya'yan da idan mun gansu ko kuma ‘ya'yan da za su sanya idan mu ba suna nufin ‘ya'ya kyawawa ba suna nufin masu bin Allah waɗanda za su tsaya kan tafarkin Allah shi yasa a nan wasu malamai suka ce a wannan addu'ar ba kansu kaɗai suke wa addu'ar ba har da al'umma gaba ɗaya domin suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su ‘ya'yan da za su bi Allah su bi tafarkin da Allah yake so sai wannan ya zama kuma abin jin daɗi da farin ciki da dukkan musulmi shine abin da aka hakaito alhassan basari yana faɗa yana cewa abinda ake nufi a wannan aya an yuriyallahu al'abdal muslima min zauji min zaujati Allah ya nuna bawa musulmi ta hanyar matar da ya aura wa min akhihi ko ta hanyar dan uwansa wa min hamimihi ko wani masoyinsa ta'at Allah yaga ana bin Allah yaga matar shi tana bin Allah ko dan uwan shi ko abokinsa la wallahi ma shay'u aqarru li al-muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla yake cewa ba abin da ya fi wa musulmi daɗi irin ya ga ɗan shi ko jikan shi ko ɗan uwan shi ko wani masoyin shi yana mai bin Allah maɗaukakin sarki da haka suna cewa hablana min azwajina ya Allah ka bamu daga waɗannan teku namu wa zurriyatina da zurriyan mu qurrata a'yun da idanuwan mu za su sanyi shine muga ana bin ka ya Allah ana bauta maka sai suka ce waja'alna lil muttaqina imama Allah ka sanya mu zama ababen koyi imam shine shugaba shugaba a musulunci shine wanda ake koyi da shi wajen aikin alkhairi hudatan muhtadin wa du'atan ila alkhairi ma'ana mu zama shugabanni na alkhairi wanda za a dinga koyi da mu wajen aikin alkhairi suna so fa ahabbu an takuna ibadatuhum muttasilatan bi ibadati auladihim wa zurriyatihim sai anan bayan Allah mu'minai sai suke son ibadar da suke wa Allah ta zarce ta hanyar ƴaƴansu da zuriyarsu ya zama su da suke bauta Allah kada ya zama in sun mutu bautar ta kare 'ya'yansu su ci gaba in sun gama ma ƴaƴan su ci gaba wa an kuna hudahun muta'addiyan ila ghairihim bin naf'i sannan shiriyar da Allah ya ba su kuma ta amfani wasu shine waja'alna lil muttaqina ka sanya ma ababan koyi ta zaka zama abin koyi in ka zama mai aikata alkhairi mai kira zuwa ga alkhairi wani kuma ya gani ya kwaikwaya kenan amfani ya kai zuwa ga wani wazalika aksaru sawaban wa ahsanu ma'aban nan sai mutum ya samu lada mai yawa ya samu kuma mai kyau kamar yadda manzo Allah ce idan dan adam ya mutu ayyukansa sun yanke sai guda uku ta na da yake mai addu'a ko ilimi <coughs> da ake amfanuwa da shi ko kuma sadaka jariya da ke gudana da haka sai ya zama su sun sun gadar da ilimin da ake amfani da shi da haka za su ci gaba da da samun lada wannan aya take gwada mana irin yadda mummini suke jin daɗi idan ana jin Allah maɗaukakin sarki kuma suke roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su ‘ya'ya masu biyayya ga Allah masu bauta wa Allah ashe wannan yana gwada mana babban muhimmi bayan mutum ya samu zurriya shine ɗora su akan tafarki madaidaici sannan wannan yana mana girman wannan addu'a ba laifi idan mutum ya yi sallah a sujjada ko bayan tahiya yi wannan addu'a rabbana hablana min na, wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama waɗannan sune sibobin da Allah ya jero anan na bayansa ar-rahman bayansa wanda suke masu bauta masa masu tsoron Allah yanzu daga baya kuma za mu ji sakamakon da Allah ya tanada musu idan Allah ya kai mu gobe abin da muka karanta ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fiye mana ya ba mu ikon gyarawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk